Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa boh daga nan birnin teran kuka kama a cikin shirin shirinsa na safiyar yau talata kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda muhammad awal bauchi zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta daga nan sai sauran shirye shiryenmu mu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da mustapha adam daga nan sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya shirinmu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku, zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu ga muhammad albauchi ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. To da farko ga muhimman kanansu. An kai hari kan sojojin Amurka a Siriya bayan umarnin Biden na kai hari kan 'yan gwagwarmayan Iraki. jiragen sojin najeriya sun yi lugudan wuta kan 'yan kungiyoyin boko haram da iswap an cire kasar faransa daga gasar euro 2020 spain kuma ta haye zuwa zagaye na gaba to yanzu a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan rundunar sojin amurka ta tabbatar da cewa an harba wasu rokoki kan wani sansanin sojin amurka da ke kasar siriya kasa da sa'o'i 24 bayan wani hari da sojojin amurkan bisa umarnin shugaban kasar joe biden suka kai wa sansanin 'yan gwagwarmayan iraki din a kan iyakar siriya da iraki tun da fari dai kamfanin dalancin labaru reuters ya ba da labarin cewa an kai harin da rokoki kan sansanin sojojin amurkan da ke lardin dar zur a kusa da wata rijiyar mai da ke karkashin dakarun sa kai na sdf da suke samun goyon bayan amurkan yayin da yake magana kan harin kakakin sojojin amurka a yankin colwyn moroto ya ce an kai hari wa sojojin amurka ne da yammacin jiya litinin sai dai ya ce babu wani da ya rasa ransa sai dai kuma ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike don tantance irin hasarar da aka yi a jiya ne da sojojin amurka suka kai hari kan wani sansanin dakarun sa kai 'yan gwagwarmayan irakin da ke kan iyakar kasar syria lamarin da ya sanadiyar mutuwar hudu daga cikinsu ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta ce an kai harin ne can wasu wajaje da ake amfani da su wajen kai wa sojojin amurka hari da kuma shugaba biden ne ba da umarnin hakan dakarun gwagwarmayar na harji sha dai sun sha alwashin mai da martani kan wannan harin da sojojin amurka suka kai musu a wata sabuwa kuma kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta yi allah wadai da hare-haren amurka kan sansanonin dakarun sa kai na al'ummar iraki wato hajji sha'abi a kan yakokin iraki da siriyan bayanin na kungiyar ya ce waɗannan hare-hare na amurkan a cikin waɗannan ƙasashe biyu ya yi hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa wanda amurkan ta cancanci a hukunta ta kan hakan hakan kuma hezbollah ta jinjinawa gwamnatin iraki da kuma al'ummar ƙasar baki ɗaya da suka nuna rashin amincewarsu da hakan tare da yin allah wadai da amurka da kuma neman a ɗauki matakan da suka dace wajen tunkarar irin wannan shishigi a kan ƙasa mai cikakken 'yanci. rahotanni daga najeriya sun bayyana cewa jiragen yakin sojin kasar na sama sun yi barin wuta kan wasu sansanoni da maɓoyan 'yan ƙungiyoyin ta'addancin nan na boko haram da kuma iswap a yankin tafkin chadi jaridan pr najeriya ta kasar wace ake ce tana da kusanci da rundunar sojin najeriya ta ce ta bayyana haka inda ta ce an yi wa mayakan hare-haren ta sama ne a sansanoninsu da ke sabon tumbu da kuma timbularam da kwalaram da ke yankin tafkin chadin wannan na zuwa ne bayan kungiyoyin biyu da ke gaba da juna sun yi ikirarin dunkulewa wuri guda a cikin wani saifafen bido da suka fitar a kwanakin baya jaridar ta ambato wata majiyar tsaro da ke cewa an tarwatsa sansanin da mayakan ke atisaye a yankin na tafkin chadi da ke can jihar borno To masu saurari kada dai a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Gwamnatin kasar Habasha ta sanar da tsagaita wuta ta bangare guda a yankin Tigray da ke arewacin kasar bayan da 'yan tawayen yankin suka sake kwace ikon garin Mekele babban birnin yankin sakamakon watanni takwas na rikici da ya sanya sama da mutane yankin 350 cikin halin tsaka mai wuya kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana. a jiya litinin na dai jam'iyyar tigray people's liberation front tplf wacce a baya take rike da yankin ta sanar da cewa a halin yanzu dai tana rike da ikon garin na makele sannan wasu rahotanni sun ce an ga dakarun tigray din cikin kayan soji suna yawo da kuma sintiri cikin garin a karon farko tun watan nuwamban bara kakakin tplf din dai chitabat rida ya shaidawa kamfanin lancin labaran reuters cewa a halin yanzu benin na makele yana karkashin ikon su gwamnatin habashin da ta sanar da tsagaita wutan ne bayan da gwamnatin rikon kwarya ta gwamnatin tarayyar habashin wacce ta kafa ta bayan nasarar da dakarun gwamnati suka samu a kan dakarun na tplf ta bar garin na makele da kuma kiran da a cimma yarjejeniya ta sulhu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ya tattauna da firaministan ƙasar habashin abe ahmad yana ko mai fatan za a kawo ƙarshen rikicin da ke gudana a yankin an cire kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa daga gasar cin kofin nahiyar turai wato euro 2020 bayan da kasar switzerland ta lalasa ta da ci biyar da hudu a bugun finality a wasan da suka buga a daren jiya tun da fari da kungiyoyin biyu sun tashi wasanni da ci uku da uku lamarin da ya sanya aka kara musu lokaci sai dai kuma duk da hakan babu wace ta yi nasara akan yar uwata lamarin da ya kai su ga bugun daga kai sai mai tsaron gida inda switzerland din ta yi nasarar zura kwallayen dukkanin kwallayenta a ragar faransa alhali ta kuma faransan ta ci hudu daga cikin waɗannan kwallaye bayan da dan ta kylian mbappe ya barar da tasa kwallon lambar da sanadiyar ficewar faransa wacce kuma ita ce take rike da kofin daga gasar a wani wasan kuma na daban kungiyar kwallon kafa ta kasar spaniya ta kai zagayen dab da na kusa da na karshe a gasar cin kofin nahiyar turan bayan da ta doke kasar croatia da ci biyar da uku ƙungiyar kwallon kafa ta kasar croatia ce dai ta fara cin kwallon nata bayan dan wasan spaniyan pedri ya ci gidansu sai dai kuma spaniyan ta farke ta hannun pablo sarabia daga nan kuma sai spaniyan ta kara kwallaye biyu a ragar croatia ta hannun 'yan wasanta seziya azpilicueta da kuma ferran torres sai da kuma kafin a tashi daga wasan da croatia ta farke kwallayen nata guda biyu ta hannun 'yan wasanninta mislav orsid da kuma mario pasalik da za a tashi wasa lamarin da ya sanya aka je wato kara lokacin da spaniyan ta kara zura kwallaye biyu lamarin da ya sanya ta damar tsallakewa zuwa gasa na gaba a halin yanzu da spaniyan za ta fafata ne a karawar quarter finals da kasar switzerland wacce ta doke kasar faransa a ranar juma'a mai zuwa to masu rarrai karshen labaran duniya kenan. Samuel bacci na dauke da labaran duniya yanzu kuma sai shirin mu leƙa jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kiyawa zai jagoranta mu leƙa jaridunmu na yau bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na muleka mu na yau shiri ne wanda a cikin sa muke ga muku labarai da suka fito a jaridu daban-daban da ake bugawa a najeriya da kuma wasu kasashen nahiyar afirka to ba ta tare bata lokaci ba bari mu fara da jaridar da muka samu daga najeriya su jaridar premium times inda jaridar premium times ta kawo labarin cewa yan rufa ya rawarewa buhari zai da abawa zai kafa wa nlc kwamitin bincike wannan shine kanun da jaridar ta kawo wato gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa ya bayyana cewa ya yi tattaki har zuwa fadar shugaban kasa Muhammadu buhari ya masa duk wani kikaka da kuma zare da abawa da ke tare da wato zabtare ma'aikata da yake yi a jihar ta kaduna hmm. sannan kuma gwamnan na kaduna ya ce zai tantance tsaki daga tsakuwa akan zanga-zangar da shugabannin kungiyar kwadago na ƙasa suka gudanar a jihar ta kaduna cikin watan mayun da ya gabata na wannan shekara ta 2021 ya kara da cewa a yanzu haka gwamnati za ta ɗauki hayar ma'aikatan wucin gadi mutum dubu goma saboda duk inda aka kori ma'aikata to kuma ana buƙatar ƙwararru da su maye gurbinsu shi ya sa za a ɗauki hayar ma'aikata ƙwararru da suka da malamai likitoci nas nas da sauran ƙwararru a wasu fannoni daban-daban a faɗin jihar to wannan shine abin da jaye ta kawo kenan man tayar. to ni kuma na dauke da jaridar the nations ta kasar kenya wacce take cewa ba zata gwamnatin kasar habasha ta ba da sanarwar tsagaita budewa juna wuta a yankin tigray na arewacin kasar ita kadai ba tare da 'yan tawaye ba kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa wato mutanen yankin kimani 350 ne suke fuskantar yunwa idan an ci gaba da yaki a lardin wasu kafafen yada labarai na gwamnatin ƙasar ta bace dai sun bayyana cewa wasu 'yan tawaye sun shiga garin makele babban birnin yankin bayan da an tsagaita bude wutan eh, a jiya wato litinin ne dai firaministan ƙasar ta habasha abi ahmad ya ce sojojinsa su dakatar da bude juna juna wuta watanni takwas kenan bayan da sojojin kasar suka kwace makele babban birnin yankin na tigray wanda sojojin kasar na habasha suka yi ta fafatawa wato inda sojojin habasha suka yi ta fafata tsakaninsu da sojojin 'yan tawaye sannan wasu miliyoyin mutane suka kaura zuwa kasar sudan ta kudu makwabciyar kasar na'am to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa gwamnati ta saka afirka ta kudu cikin jerin kasashen da ta yi wa katanga da najeriya to eh wato gwamnatin tarayyar najeriya ta saka kasar afirka ta kudu a cikin jerin kasashen da ta hana mutane daga kasar zuwa najeriya ko kuma daga najeriya su je can saboda yaduwar sabuwar samfurin coronavirus a kasar wanda take yin kisan farɗaya wadda ake da delta variant gwamnati ta kuma ce sai fasinjoji 'yan najeriya da suka dawo daga kasar afirka ta kudu sun kiyaye dukkan dokokin corona da aka saka kafin a bari su shiga garuruwan su a najeriya shugaban kwamitin shugaban kasa kan tsare-tsare da kula da ayyukan corona virus mustapha boss shine sanar da hakan a ranar litinin ta gabata tuman ta na ka jawo wata jarida da kuma amma dai lokaci ya mana halinsa ina ganin yin bankwa da masu saurare sai wani jikon mun haɗu sa ji mu ɗauki wasu da labaran to masu saurare ana muke cewa a yi lafiya madala masu saurara kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke leƙo muku da kuma yi muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma ci gaba da ɗaukan hankula a ɓangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a wannan yanki na gabas tsakiya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a kwanakin baya ne gwamnatin amurka ta kwace da kuma toshe wasu shafukan intanet na kafafen watsa labaran kasar iran da na wasu kasashe da suke da alaka da kungiyar gwagwarmaya a yankin gabas tsakiya lamarin da har ya zuwa yanzu ake ci gaba da yin allah wadai da shi da kuma bayyana hakan a matsayin wani lamari da ke tabbatar da rashin gaskiyar ikirarin amurkan na kare 'yancin faɗin albarkacin baki to halin yanzu dai bayanai na ci gaba da fitowa dangane da dalilan da suka sanya amurkan ɗaukan wannan mataki to wannan lamarin da shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi a kansa to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance To masu saurare barkamu da sake saduwa. Bayanai na ci gaba da fitowa dangane da dalilan da suka sanya gwamnatin Amurka daukar matsayar kwacewa da kuma toshe wasu shafukan intanet na wasu sansanin 'yan gwagwarmaya na yankin gabas tsakiya ƙarƙashin jagorancin kasar iran cikin 'yan kwanakin nan waɗanda suka hada da shafukan intanet na tashoshin talabijin na ƙasar iran kamar su press tv wato tashar nan da ke watsa shirye-shiryenta a nan daga nan tehran cikin harshen turanci da kuma tashoshin al'alam da kuma alkausar waɗanda su ma dai suke watsa shirye-shiryen nasu daga nan birnin tehran din amma cikin harshen larabci bugu da ƙari kuma kan wasu tashoshin ƙungiyoyin gwagwarmayin da suke ƙasashen iraki yaman da kuma falasino da dai sauransu waɗanda su ma suke watsa shirye-shiryensu cikin harshen larabci din sannan kuma da gabatar da batutuwa daban-daban na siyasa da dai sauransu ta wasu bayanan dai suna nuni da cewa wannan mataki da gwamnatin amurkan ta ɗauka bisa goyon bayan haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma wasu gwamnatocin ƙasashen larabawa da suke da alaƙa da su yana da alaka da kashin da waɗannan gungun jama'a musamman ma dai sahayuniyawa suka sha ne yayin yakin nan na kwanaki goma sha ɗaya da suka kaddamar a kan al'ummar gaza da kuma al'ummar falastinawa daban-daban da kuma irin rawar da waɗannan kafafen watsa labaran suka taka wajen wayar da kan al'umma wanda shi kansa hakan ya taimaka wajen kashin da waɗancan mutanen suka sha a wannan yayin yakin don ku a lokacin sun yi ta kokari ta hanyoyi daban-daban wurin toshewa da kuma kin faɗin hakikanin abubuwan da ke faruwa shin abubuwan da ke faruwa a gaza din ne na hakika na irin kisan gilla da kisan kiyashin da sojojin haramtaccen kasar isra'ila suke yi wa al'ummar falastinawa ƙananan yara da kuma mata musamman da kuma irin abubuwan da suke faruwa a ɗaya ɓangaren wato cikin haramtaccen kasar isra'ila na irin gwagwarmaya da irin makamai masu linzami da kungiyoyin gwagwarmaya din suka ringa harbawa ciki da kuma irin barnan da suka yi wa yahudawa din wanda hakan ya tilasta musu neman tsagaitauta wuta da kawo ƙarshen wannan yaki to da dama dai daga cikin masana al'amuran watsa labarai da ma kuma na siyasa sun yi amana da cewa irin ayyukan da waɗannan kafafen watsa labaran da suke da alaka da sansanin gwagwarmaya na yankin gabas tsakiya karkashin jagorancin iran suka yi wajen wayar da kan al'ummomin duniya Na da isar musu da hakikanin abubuwan da suke faruwa yayin wannan yaƙi da kuma hana kafafen watsa labarai da na farfagandan amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen gurɓata hakikanin abubuwan da ke faruwa din lamarin da ya sanya al'ummomin duniya suka fahimci hakikanin abubuwan da ke gudana wanda hakan ya janyo al'ummomi daban-daban na duniya hatta a ƙasashen amurka da kuma turai din suka fitowa kan tituna da manyan biranen ƙasashen su don gudanar da gangami da kuma zanga-zangogin nuna goyon bayan al'ummar Falasinu da kuma yin Allah wadai da danyen aikin da haramtacciyar kasar Isra'ila take aikatawa kan fararen hula da ƙananan yara da mata a zirin Gazan. To ko shakka babu hakan ya janyo ya janyo fushin gwamnatin Amurka don ko hakan ya sanya gwamnatin Amurka cikin tsaka mai wuya da kuma ga gagarumin kalubale ta bangarori daban-daban. da suka hada da bayyanar da rashin ingancin ikirarinta na kara fararen hula don kuwa kowa ya san da hannunta cikin wannan danyen aiki da sahariya suka dinga aikatawa a falastinu din musamman ma a gaza din na irin yanayin da suka dinga zubar da jinin mata da kananan yara da kuma dai fararen hula a shaka yanayi na gaba daya don kuwa fili kowa kuma ya san irin hannun da take ciki da hannun da amurkan take da shi cikin cikin wannan danyen aiki da sahariya suke aikatawa bisa la'akari da irin goyon baya da kuma taimakon da take bawa haramtacciyar kasar isra'ilan hatta a lokacin da ake gudanar da wannan yakin a bangare guda kuma ga babbar kawarta nan wato haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da shan kashi a hannun al'ummar gaza to duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka sanya gwamnatin amurka yin dirar mikiya kan irin waɗannan kafafen watsa labarai waɗanda suka kwance musu zani a kasuwa. dalili na biyu na wannan dalar mikiya da amurka take yi kuma ta yi wa kafafen watsa labaran na gwagwarmaya shine cewa sakamakon irin yadda waɗannan kafafen watsa labarai suka nuna wa duniya irin shan kashin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a hannun 'yan gwagwarmayan hakan ya tabbatar da rashin inganci ko kuma alalakala kawo ƙarshen wannan aƙidar ta cewa isra'ila dai gagara ba ce ba za a iya da yin nasara a kanta da kuma sojojinta ba kamar yadda kuma sun sami nasarar tabbatar da aƙidar gwagwarmaya da samun nasara akan makiya sannan kuma sun nuna cewa lallai isra'ila kan ta sha kashi kuma tana ci gaba kuma a nan gaba ma dai za ta sha wato dai tabbatar nan da abin nan da shugaban kungiyar hezbollah sai hassan nasarallah ya taba faɗi a wani lokaci a baya bayan da dakarun gwagwarmayan hezbollah din suka fatattake haramtacciyar kasar isra'ila da sojojinta daga kudancin labanan inda yake cewa lalle isra'ila ta fi yanan gizo ta waɗannan dalilai guda biyu su ne masana suke ganin su ne dai ko kuma suna daga cikin dalilan da suka sanya amurka ɗaukan wannan matsaya na kwacewa da kuma toshe wasu tashoshin labarai da watsa labarai na sansanin gwagwarmaya ɗin don ko amurka wacce take alfahari da ƙarfin da take da shi na soji da kuma kafafen watsa labarai amma a halin yanzu gashi ta gaza a gaban kafafen watsa labaran sansanin gwagwarmayan don haka makamin da ya rage mata shine kwacewa da kuma toshe shafukan intanet na waɗannan kafofin don nuna alhininta da irin kashin da sahauniyawa suka sha a hannun dakarun gwagwarmayan a mahangar amurka mafi girman laifin waɗannan shafukan intanet na kafafen watsa labaran sansanin gwagwarmayan waɗanda ta toshe su a cikin 'yan kwanakin shine sake dawowa al'ummar larabawa da ma al'ummar musulmi da irin yarda da kai da kuma ƙarfin da suke da shi matukar suka tsaya kyam da kafafunsu kamar yadda kuma suka kara tabbatar musu da cewa babbar su kana kuma makiyar duniyar musulmi ta farko kuma ta ƙarshe ita ce haramtacciyar ƙasar isra'ila wato ta takaice dai sun dawo wa musulmi da kuma kasashen larabawan waɗanda musamman ma dai wasu daga cikin al'ummar larabawan waɗanda tun da jimawa suka rasa irin wannan ƙarfin gwiwa da kuma tsayin daka da jaruntaka da suke da shi wurin tunkaran sahayuniyawa din sakamakon irin kashin da gwamnatocinsu a baya suka sha a hannun haramtacciyar kasar Isra'ila. to amma a halin yanzu irin waɗannan ƙungiyoyin na gwagwarmaya da kuma tsayin dakan da suka yi kana kuma bangare guda da irin tsayin dakan da waɗannan kafafen watsa labarai suka yi wurin isar musu da hakikanin abin da ke gudana da kuma irin tsayin dakan da ƴan uwansu larabawa din suke ci gaba da yi duk ko da karancin makamai da suke da shi idan a kwatanta da irin makaman da ita isra'ila take da shi amma kuma da suke ci gaba da samun nasarori a kanta to hakan yana ana ci gaba da wani abu ne wanda ke ƙara ƙarfafa musu gwiwa kan cewa lallai matukar su ma fa suka tsaya to lallai za su iya fuskantar haramta kasar isra'ila sannan za su iya zama cikin salama sannan kuma yankunansu da ma aka ci gaba ake aka mamaye musu yankunansu da isra'ilawan suka mamaye idan har suka tsaya za su iya dawo da waɗannan yankuna a hannunsu. su a saboda haka ne da dama suke ganin toshe waɗannan shafuka na intanet na sansanin gwagwarmen da amurka ta yi ba wai kawai wani lamari ne da ke nuni da shan kashin haɗakar amurka isra'ila da gwamnatocin larabawan da suka ci baya ba a faɗar wayar da kan al'umma da suke yi har ila kuma hakan ya sake tabbatar da rashin gaskiyarsu cikin ikirarin da suke yi sakamakon irin ci gaba da goyon baya da kuma barin tashoshi da shafukan intanet na ƙungiyoyin ta'addanci wahabiyawa takfiriya da waɗannan kafafe da waɗannan kasashe suke ci gaba da bari suna gudanar da ayyukansu da kuma yada bakaƙen aƙidunsu da suka zamanto guba a cikin al'umma waɗanda kuma su ne ummul aba'isin ɗin ayyukan ta'addanci da zubar da jinin al'ummomi da a halin yanzu yake faruwa wato a takaice dai waɗannan kafafen watsa labarai waɗannan gwamnatoci a daidai lokacin da suke toshe waɗancan kafafen watsa labarai waɗanda suke wayar da kan al'umma waɗanda da daman su ma suna kira ne zuwa ga neman tabbatar da haɗin kai da zaman lafiya a cikin al'ummomi amma kuma ɓangare guda suna barin tashoshi waɗanda babban aikinsu shine kafirta musulmi kafirta al'umma da kuma kira da kuma yada aƙidan zubar da jinin al'umma da tashin hankali suna ci gaba da barin waɗannan shafuka suna ci gaba da ayyukansu wanda hakan ke nuni da ikirari na rashin gaskiya da ƙaryar da suke yi na 'yancin faɗin albarkacin baki ko kuma na faɗa da ayyukan ta'addanci da tsaurin ra'ayi da suke yi to sai dai kuma abin farin ciki kana kuma wani lamarin da ke nuni da shan kashin amurka a wannan fage shine cewa da dama daga cikin waɗannan shafukan na intanet ɗin sun dawo suna ci gaba da ayyukansu ta hanyar amfani da wata kafa ta daban wanda hakan ke nuni da cewa amurka da ma sauran ƙawayen nata ba su isa kuma ba da su iya toshe muryan gwagwarmaya daga isa zuwa ga al'ummomin ƙasashen musulmi da ma na duniya baki ɗaya ba. masu saurare lokacin da muke da shi ya kawo jiki don haka anan za mu yi bankwana da ku sai kuma da dan Allah a saduwa ta gaba amma kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatu. madalla yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Salamu alaikum Radio GH Jamhuriyar Musulunci ta Mai magana Aminu Ofisa na garin Dawa Jamhuriyar Nijar, magaran a Jamhuriyar Nijar. Eh, Bazum Muhammad Munji ya ce zai karya farashin kayan abinci a Nijar baki daya. Ya kamata a ce ya dan gaugauta a karya saboda akwai mutanen da a matsa suke sosai saboda wasu 'yan kasuwar yanzu sun tsawala kayan abinci saboda za a karya farashin abinci sosai ya yi tsada ana sayan lita guda na mai cika da arba'in to ya kamata shugaban kasa ƙasa muhammad bazum a gaggauta karya farashin abinci saboda talakawa al'ummar nijar kowa ya samu sauki mai magana aminu ofisa bulma garin dawa da garin a jamhuriyar nijar na gode radio voh alaikum radio BOH Tehran. To game da dama da kuke bamu mu ke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na akan ikirarin da matasan yankin Niger Delta suke yi na daukar makamai domin durkusar da tattalin arzikin kasar mu Najeriya to hakika wannan abin tar da Allah wade ne kuma abin damuwa ne wannan kuma sake ne na gwamnati to ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin taka musu birki kafin wankin hula ya kai ta dare muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a kasar mu Najeriya da ma kasashen mu na Afirka baki da na gode radio BOH Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Eh, Jamhuriyar Musulunci na Iran ina muku fatan alkhairi. Ra'ayina a nan shine wai miye yasa shugabanninmu na kasashen eh, Afirka kamar Niger da Najeriya da kuma kasar Chadi miye yasa ba sa yin haɗin gwiwa su kawo ƙarshen Boko Haram a wannan yanki namu. Eh, mai magana Ali Salisu Sani DJ Alistu Aliyu Muharaz daga nan jihar garin da magaram a Jamhuriyar Nijar. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum biyu Charles Bukari daga Birnin Magadasar jamhuriyar nijar mai tsokacin da zane shi ne yanzu kungiyar boko haram ta bangaren shibkau da bangaren swap an ce sun haɗe sun haɗa kansu sun naɗa wani amaradin wannan shibkau da aka to yanzu kalubale ne ga sojojin haɗin gwiwa masu yaƙi da ta'addanci ya Allah taimake su Allah taimake kasashen musulmi wannan ta'addanci na boko haram Allah kawo ƙarshen shi assalamu alaikum sashen wasu ya ci wasu barka mu da warhaka mai magana lawali andu daga jamhuriyar ne ra'ayi na yau dangance da ziyarar da shugaban kasa muhammadu bazir zai kai a jihar difa to muna fatan wannan ziyara ta sa yanda jami'an tsaron ke gudanar da ayyukan su samu canji na kayan aiki da kuma da abin da suke bukata musamman haɗuwar da aka shirya za su yi da gwamnan jihar maiduguri muna fatan dalilin wannan don a samu a ka karshen wannan tashin tashina da ake fama da ita a wannan yankin da ma sauran yankuna baki daya a tashi lafiya sashen hausa na abu ya mai magana wani hannu daga jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Abdulaziz Prezi daga da magaram a jamhuriyar niger To ni dai ra'ayina shine ana cewa shinkafa nan ta sabon shugaban kasa wadda ya saka ta araha to ya kamata a ce mutanenmu na karkara na kawai ya kamata a ce ko ina shinkafan nan ta samu isa. To mu dai har yanzu bamu samu ganin ta ba shinkafan nan kenan ya kamata a yi adalci da waɗanda aka ba su raba wannan shinkafa. Sunana Abdulaziz Prezi daga da magaram a jamhuriyar muryar Nijar biyu To ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya. Madalla yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da Awal Usman Kunya. tarbiyyar iyali masararo barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin ne da ke zuwa muku daga nan rajon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na shaba gabatar muku da shi da fatan za ku daure ku dure tare da jin wannan shirin har zuwa ƙarshensa. sa a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yamai na kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani ga littafin nan na satul hukuk na imam zainul abidina dan imam hussein alaihimus salam da kuma yadda iyali da su amfana da wannan shiri yau malam zai tashi ne kan haƙƙin limamin jama'a allah shiga ta malam bismillah yan uwa masu girma da mitinci masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu kuma za mu tashi a haƙƙi na limamin jama'a maulana ali zin labidin alaihi salam ya ce wa amma haƙƙi imam kafi salat fa an ta'lama annahu qad taqallada safarati fi ma bainaka wa bainallah walwafadati ila rabbik watakallama anka walam tatakallam anhu wadaa laka walam tadu lah watalaba fika walam tatlib fihi wakafaka hamu maqam baina yaday llah wa mas'alatahu lahu fika ce amma haƙƙin limaminka mai maka jagoranci a sallah to wajibi ne ka sani limamin da ke maka jagoranci a sallarka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin nan na farko ka tabbata ka sani fa cewa shine ya ɗauki nauyin zame maka wasiɗa ko jakada tsakaninka da Allah ta'ala shi ya zame maka kamar wasiɗa tsakaninka da Allah ta'ala shine ya zame maka jagora a wajen shiga fadar Allah ta'ala shi zai magana don biyan bukatarka a fadar Allah don kai kukanka a wurin Allah amma kai babu abinda za ka taimake shi da shi a wannan ganawa da kuke da Allah ta'ala shi zai kai kukanka amma kai ba za ka kai nashi kuka ba shi zai maka addu'a kai ba za ka masa addu'a ba kai kanka kakewa shi yake nema Allah ya baka kai kuma kana nema Allah ya baka kai ma ya ƙara maka amma baka nema Allah ya bashi nauyin tsayuwa a gaban Allah da kai kuka da neman biyan bukata dushi ya tsaya maka kai babu abun da ka tsaya masa a kai fa in kana fi shay'in min zalika taqsir kana bihi dunak wa in kana athiman lam takun sharikahu fi limamin da ke maka jagoranci a sallah banda wannan irin nauyi da ya ɗauka wannan irin tsayawa da ya maka wannan irin aiki da yake taimaka idan a cikin sallar ku ya zama bai cikasa wani abu ba ya kasa to kasawar a kansa za ta ƙare ba a kanka ba abun nufi idan bai cikasa wani abu ba to shi Allah zai tambaya kai Allah ba zai tambaye ka ba idan har yayi laifi a cikin wannan limancin da yake yi laifin nasa ne shi kadai kai ba da kai ba amma in yayi daidai fa abin da ya samu na alkhairi har da kai don haka haƙƙin liman yana da girma ƙwarai da gaske limamin da ke maku jagorancin sallah ya ɗaukan maku nauyi ba ƙaramin nauyi ba shi yake kai kukanku a gaban Allah shi yake jagorantar ka a ayyukan sallah kai bi kawai kake ya yi addu'a don ku ku duka ya roƙa muku ku duka ya ɗauke maka nauyin yin karatu shi yake yi a madadinku alhali ba albashi kake sa ba idan bai yi daidai ba kai bai gano ka ba kai bai gano ka ba in abin da ya yi ya yi laifi laifi a kansa zai tsaya ba da kai ba masu kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rajon BOH da ke nan binin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan dai haƙƙin limamin jama'a da fatan iyalai suna amfana da shi. Walam ya laka alaihi fadlu alhali ba ka fi shi da komai ba ba albashi kake biyansa ba ba aiki ka ɗauke shi ba da yake maka wannan irin hidima fawaka nafsaka bi nafsihi wawakka salata salataka bi salatihi amma tare da haka ya ba da kansa a madadinka shi ya tsaya maka a madadinka a gaban Allah sallar ka ta yi in tashi ta yi ta kyautatu da kyautatuwan sallansa kai binsa kawai kake don haka sai ka gode masa akan wannan dole ne wajibi ne godiyar da mu ba mu san iyakanta ba saboda kwan maka alkhairi ka saka masa inji manzo wanda ya shugabance ku yake muku jagorancin sallah wani irin sakawa za ka yi masa saboda alkhairin da ya maka yana da girma sakayya akan wannan alkhairi kuma wani al'amari ne mai girman gaske wala haula wala quwwata illa bil a takaicen takaitawa maulana ali zaid al-abidin alaihi salam yake ce mana amma imamul jama'a falahul fadlul kabir alal mu'tamina bi limamin da ke jagorantar mutane a sallah yana da wani babban matsayi mai girma a kan waɗanda yake ma jagorantar sallah lalle yana da babban matsayi saboda me alkhairin da yake musu taimakon da yake musu ba ƙarami ba ne wazalika lima ya tarattab mina sawabil jazili alal jama'a sanin kowa ne ana samun lada mai girma in an haɗu an yi sallar jama'a kuma ladar tana ƙara lillin kowa matukar yawan jama'a na ƙara lillunkuwa. To kaga wanda ya tsaya muku a matsayin limamin da zai jagorance ku a wannan sallah lalle yana da girman matsayi a cikin ku wajibi ne ku kula da matsayinsa. Wa min al-ma'lum annama yasfur bihi al-ma'mum min as-sawab al-jazil huwa bi sababi imamil jama'a. Ladan da ake samu ta shami'i ba a samun ta in babu limami. Da kowa zai yi sallarsa shi kadai, iya ladar sallarsa shi kadai zai samu idan matakar. Amma da ka zo ka yi sallah cikin jama'a a dalilin liman, sai a kama kula da. daga ɗaya zuwa ishirin da kaza, kuma zuwa adadin da Allah kadai ya san shi. Kenan shi liman shine ƙalla da safara tafi ma bainal ma'amum wa bainallah ta'ala liman ne ya ɗaukan makansa cewa zai tsaya muku a matsayin jakada tsakanin ku da Allah ta'ala sannan kuma liman ya ɗauke maka nauyin karatun fatiha da sura ya ɗauke maka ababe da yawa na kula da tsarin sallah da dai sauransu Su da dama kai kakan shagala shi ya kiyaye kai baka ɗauke masa komai ba don haka wajibinka ne ka gode masa akan wannan ni'ima da ya yi maka mai girma don yana da girman matsayi a cikinku godewa mai alkhairi alkhairi ne abun nufi man sana abikun ma'rufa kafi'u to yan na masu girma nan ma dai lokacin da aka ɗiba ma filin ya ƙare don haka nan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibina at-tafirina allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa ajil farjahum walla ana ada'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi malam ya sake sakin jiki da bayani sai dai kuma lokacin namu ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke nan binin iran ta kasar iran ina ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke binin yamai na ƙasar niger da wannan ɗimin lokacin nasa da ya bayar allah ya saka ya kara malam karfin jiki ni kuma awal kunin da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma masu ke faruwa a yankuna daban-daban da kasashe daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya. To cikin yan makonnin nan dai batun ayyukan ta'addanci da ya addabi Najeriya musamman ma dai yankin arewa maso gabacin kasar ya sake daukan wani sabon salo bayan tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar Boko Haram Abu abubakar shekau da kuma naɗa wanda aka ce shine zai gaje shi a bangare guda kuma sai ga batun sanarwar wani shiri na haɗin gwiwa da aka yi cimma tsakanin ƙungiyar boko haram ɗin da ƙungiyar aswap waɗanda suka kashe shekau ɗin. To wannan batu dai shine abinda shirin namu zai yi dubi kansa danganin menene hakikanin abin da ke faruwa menene makomar ƙungiyar ta Boko Haram da ayyukanta a bayan shekau ɗin sannan yaya kuma sabon kwamanda ko kuma shugaban ƙungiyar Boko Haram ɗin wanda aka sanar ya yake da kuma yaya yanayin lamarin zai kasance. bugu da ƙari kuma kan yaya wannan haɗaka da ta gudana tsakanin ƙungiyar boko haram ɗin da su waɗannan ƙungiya ta iswap to waɗannan dai sun abubuwan da insha Allah za mu dubi a cikin shirin namu da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. to saurari barka mu da sake saduwa a kwanakin baya ne dai kungiyar boko haram da ke najeriya ta tabbatar da mutuwar shugabanta abubakar shekau wanda majoyi suka ce ya mutu ne sakamakon rikici tsakaninsa da bangaren iswap da ke adawa da jagorancin nasa wani faifan bidiyo da sabon kwamandan kungiyar ta boko haram mai suna bakura mudu ya fitar da harshen larabci ya buƙaci kwamandojin bangarorin da ke adawa da jagorancin abubakar shekau din da su ci gaba da biyayya duk da rashin shugaban nasu saboda kuwan lamarin da ke nuna da cewa dama akwai baraka a tsakanin 'yan kungiyar wanda haka ne ma haifar da ita wannan kungiya ta iswap din har kuma suka zo suka yi abin da suka yi to masu sa ido kan rikicin kungiyar ta boko haram na kallon mutuwar abubakar shekau din a matsayin wadda za ta bude wata sabuwar kafa da kuma kofa na ta rikici a tsakaninsu sakamakon tasowar ita wannan kungiya ta iswap din da kuma illar da take ci gaba da yi wa jama'a a yankin arewa maso gabaci din wasu majoyin da sun tabbatar da cewa har yanzu dai akwai rikici na cikin gida a tsakanin yan kungiyar ta boko haram to shi da sabon shugaban da aka sanar da shi din wato bakura na daga cikin kwamandojin kungiyoyi wato kungiyar ta boko haram da ke kai hare-hare a yankin tafkin kogin chadi inda ake fama da matsalar tsaro da kuma kan yakoki na yankin To me mutuwar Abubakar Shekau din take nufi ga kungiyar ta Boko Haram sannan da kuma a ci gaba da ayyukan ta'addancin da take yi? Yaya makomar kungiyar za ta kasance karkashin jagorancin bakuran? Shin ma wane ne shi kansa wannan bakura din? To waɗannan batutuwa din daga cikin abubuwan da za mu tattauna da bakonmu a zauren. Wato Dr. Kabiru Adamu masanin harkokin tsaro a Najeriya kana kuma shugaban kungiyar eh, kamfanin nan na Bacon Consultants da ke Abuja. Ato Dr. Barka da zuwa filin namu da fatan tana cikin ƙoshin lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to dakta kusan ana iya cewa a halin yanzu dai shekau ya mutu bayan faifan bidiyon da 'yan kungiyar boko haram din karkashin jagorancin shi bakura din suka fitar da kuma bayyana shi a matsayin sabon shugaba to a matsayinka na masani kan harkokin tsaro wani tasiri kake ganin cewa mutuwar shekau din za ta yi ga kungiyar ta boko haram da kuma ayyukan da take na ta'addanci a wannan yankin Eh, mutuwar abubakar shekau eh, na farko dai dole ne mu jaddada cewa a tarihin kusan ta'addanci har dai wannan na wa'inda ke ikirarin jihadi ba a taɓa samun mutum ba wanda ya daɗe eh, yana shugabancin ƙungiya kamar shi shekau duk da ƙoƙarin da ita gwamnatin najeriya ta yi da kuma ma ƙasashe na duniya wayanda suke yaƙi da ta'addanci misali ƙasar amurka ta sa eh, dala miliyan bakwai a kansa kan cewa duk wanda ya kawo mata bayanai ko ya taimaka mata wurin kama shi za a bashi wani kaso ko duka daga cikin wannan haka ita ma kanta gwamnatin najeriya ta sa kudade daga abin da ya kama daga miliyan biyar har zuwa miliyan hamsin a kan kansa to duk da haka dai ya yi shekaru kusan bakwai ko fiye da haka ma in ka hada da lokutan da shi yake taimaka mako yake jagorancin kungiyar bayan da aka kashe shi wanda ya kafa kungiyar wato Muhammad Yusuf to a takaice dai irin a irin wannan yanayi wanda ya yi shekaru haka da yawa yana jagorancin kungiya sai ya zan babu shi to za a samu matsaloli duk da yake akwai bayanai da ke nuna cewa ya yi tsari na abubuwan da za su biyo bayan babu shi to amma a tarihi in aka samu irin haka akan samu gwagwarmaya na shugabanci wanda kuma dole ne zai shafi ah, ƙungiyar. Eh, in aka samu shugaba wanda ya daɗe haka abu na biyu shine irin yadda ya gudanar da mulkinsa mutum ne wanda za a ce bai da tausayi kuma abin da ya samu gaba shi yake yi baya kula da yadda abin da yake yi din yake shafar waɗanda suke cikin ƙungiyar. to a takaice dai irin wannan rashin tausayin a ɗayan ɓangaren ne ya jawo kusan za a ce rungunye kungiyar da kuma matsalolin da ya samu a ɗayan ɓangaren kuma shi ya sa wa'anda su suke da irin wa'annan ra'ayi nasa suka goyi bayansa to yanzu da babu shi za a duk da haka ɗin za a samu wannan bambancin ra'ayi na eh, rashin yadda yake gudanar da kungiyar da rashin tausayi da yadda yake kashe-kashen jama'a in ba za muka iya muna iya tunawa dalilin da ita uwar kungiyar is ta ɗebe shi daga shugabancin kungiyar ai ne saboda wannan rashin tausayin da kuma yadda baya bambantawa tsakanin waɗanda babu ruwansu misali da ma wanda addini ya fito fili ya ce in ana yaƙi kar a taɓa su shi kuma sai ya kafa hujja da wayansu eh, dalilai nasa na fahimta daga malamai wayanda suke da irin ra'ayi irin nasa ya ci gaba da haka to kaga yanzu da babu shi duk za a samu irin wannan bambanci na fahimtar na addini wanda kuma zai shafi kungiyar a takaice dai akwai yiwuwan kungiyar tasa ta ƙara darewa bayan da babu shi. Dr. kamar da muka bayyana a cikin shiri din kungiyar da ta sanar da hukuma a cikin faifin da aka fitar din an nuna wani mutum mai suna Bakura Madu wanda aka ce shine wato shugaban kungiyar Boko Haram din a halin yanzu. me aka sani ne dangane da shi wannan bakuran sannan ya ake ganin yadda makomar kungiyar ta kasance karkashin sa to dan bayanan da muka sani dangane da shi bakura modu ba da yawa ba ne a kusan daga shekaru uku da suka shige aka fara ganin take-takensa a tsakanin iyakar nigeria da niger yana ta kai hare-hare kuma yawancin in lokutan da ya kai hare-haren barnan da yake barna ne mai yawa kuma yawanci yana nasara in ya kai hare-haren to a takaice dai yadda shi kan shekau din ya bai da tausayi kuma yake gudanar da ayyukan haka shi kansa ba din yake tafiyar da ayyukansa abu na biyu shine shekarunsa bayanai sun nuna cewa mutum ne mai karancin shekaru bai wuce abinda bayanai sun ce tsakanin shekara 22 zuwa shekara 24 abu na uku shine kasancewa cewa shi ma asalinsa kanuri ne daga nan borno din to a takaice dai wa'annan dalilin ne ya sa wa'yan suke gani mai yiwa kila shi ne yake son ya karba ragaman mulki bayan mutuwan shi shekau din duk da yake akwai bayanai da ke nuna cewa a'a ya dai fitar da bayanan ne a madadin kungiyar da kuma um, har yanzu ba su nada wane ne zai shiga banki kungiyar ba to a takaice dai an san sa mutum ne wanda yake da kusan ra'ayi iri daya na shi abubakar shekau Eh, abin da daidai ba a sani ba zuwa ga yanzu shine wani irin ilimi yake da shi na addini da kuma wani irin karbuwa zai samu daga ainihin kungiyoyin mabiya kungiyoyin eh, jawabin da ya fitar ya ba shi wannan damar yaya su mabiya kungiyan za su karbi jawabin wannan kuma lokaci ne zai nuna ko zai iya jagoranci ko ba zai iya ba amma da ya takaici an sa. kuma mutum ne wanda yake da kusan ra'ayi iri daya na shi shekau. To dokta a bangaren gwamnati da sojoji ma dai mutuwar shekau me take nufi sannan yaya aka yi jami'an tsaro suka gaza wajen kashe shi tsawon waɗannan shekaru har sai da wasu da suka taso daga wani yanki na daban suka yi wannan aiki. Shin wannan baka gani kama a matsayin gazawa kamar yadda wasu suke gani? lalle kasancewa gwamnati ta yi kusan shekara goma sha ɗaya zuwa sha biyu tana yaƙi da ƙungiyar jama'atul alif da wata wal jihad ya kasancewa kuma kamar yadda na yi jawabi da farko shi shekaru kusan za a ce ya fice a matsayinsa na shugaban ƙungiya wadda ke kirarin jihadi wanda ya fi daɗewa to kuma gashi gwamnati bata samu ta kawar da shi ba sai wata kungiya wadda take gwagwarmaya da tashi ita ce ta zo ta kawar da shi to lalle wannan kasawa ne gazawa ne daga su jami'an tsaro na najeriya kuma ba zai taimaka ma martabarsu ba yadda jama'a suke gani abu na biyu shine ne yadda ita kungiyar da ta ta kashe shi ta taso daga yankin tafkin chadi har ta gangaro abin da ya kawo san bisa ba a tsayar da ita ba bayanan da muke samu an ce kusan mambobinta guda 300 ne suka je horo a libya suka samu horo har suka dawo suka zo suka karfafa bangaren iswap din wadda suka je suka shiga sambisa har suka yi wannan gwagwarmayar to kaga akwai abin tambaya ya aka yi ita gwamnatin najeriya bata fahimci wannan ba bata tsayar da su ba bata kuma gama da su ba to har su yi irin wannan tafiyar daga yankin tafkin chadi har abin da ya kai sambisa a takaice dai akwai gazawa na tattara bayanai akwai gazawa na yunkurin kundin bala na sojoji da kuma gazawa na iko ma a kan misali wurare da ita najeriya take da iko da shi wanda kuma dukkan wannan ya kamata a duba gano me yasa haka ya faru Uh, sannan a magance shi abu na biyu shine idan muka diba aka ce misali uh, mayaka ne na kungiyar iswap guda 300 da dan abu a kai ke wannan gwagwarmaya abin tambaya sai a ce to yi rundunar sojan najeriya karkashin wannan operation da take da shi na haɗin kai babu babu tana da akalla sojoji abin da ya kai kisan kusan dubu dari biyu ko abin da ya fi haka nan a karkashin wannan shi yunkuri da take sannan ka zo ka hada da sauran jami'an tsaro su sss da paul da 'yan sanda da sauransu to ya za a yi kungiya wadda iyakarta a ce 350 ko wani abu haka koma ma in ka hada duka uwar kungiyar ita swap din a bata dubu shidda ba ita ce za ta zo ta yi wannan yunkurin to amma ga sojoji na ana kashe kuɗi a kansu da sauran jami'an tsaro wanda kusan za a ce dubu uku sun kasa wannan to kaga lalle akwai gazawa akwai kuma bukatar a yi wannan tambayoyin a yi bincike a gano dalilan da yake hana ita rundunar sojan najeriya da sauran jami'an tsaro su yi shiga irin wannan dajin su tabbatar da cewa sun hana wayannan kungiyoyi walwala kuma sun kawar da su. To masu saurare ga shi mun ɗauko bayanai amma lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki. Insha Allahu a saduwa ta gaba za mu ɗora a kan inda muka tsaya da kuma dubi cikin batun haɗakar da aka ce an kula tsakanin Boko Haram da ƙungiyar Aswap ɗin don ganin yadda lamarin zai kasance. Amma kafin a madadin shi Dr. Kabiru Adamu shugaban kamfanin Bacon Consultants kana kuma masani harkokin tsaro a Najeriya da ya amsa mun tambayoyin mu a ni da na kasance da ku nake cewa ku zama lafiya sai kuma a mako na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na safiyar yau talata sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta tahir ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh